وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بيان هكا ينوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barka mu da sake saduwa a wannan masallaci mai tarin albarka masallacin gwallaga da ke nan cikin garin bauchi a jihar bauchi a wannan yammaci na talata yau muna sha ɗaya ga watan ramadan hijirar manzo sallallahu alaihi wa sallama 1446 wanda kuma yake daidai da sha ɗaya ga watan uku miladiya ta biyar a wannan majalisi da muke tafsirin alkur'ani mai girma da kuma muna cikin tafsirin suratul mu'minun wanda a yau za mu ci gaba da karatu daga kan aya 92 insha Allah. بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون قل رب إني subhanahu wa ta'ala ya ce alimul ghaibi wa shahadati fata'ala amma yushrikun masanin shine masanin gaibi abinda yake koye wa shahadati da abinda yake sarari fata'ala amma yushrikun Allah ya daukaka daga abinda suke hada shi da shi ayi da ta gabata ubangiji subhanahu wa ta'ala ya tsarkake kansa yace subhanallahi amma yasifun ɗarki ya tabbata ga Allah daga abin da suke sifanta shi da shi ce yana da ɗa ko yana da abokin tarayya ko suke cewa bai cancanta a bauta masa shi kaɗai ba ko kuma suke ganin cewa ba zai iya tayar da mamaci ba bayan mutuwarsa Allah ce to duk wannan tawaya ce na ce ya tsarkaka daga gare ta sannan ubangiji ya faɗi sifarsa wacce take nuna cewa Allah subhanahu wata'ala ya kewaye komai da sani da waɗanda ake gani da waɗanda da abin da ake gani da abin da ba a gani yace alimul ghaibi Allah shi ya san abin da yake boye was shahadati ya san abin da yake sarari Allah subhanahu wata'ala babu wani abu da yake buya da gare shi wama yakhfa 'ala Allah min shay'in fil ardi wala fis sama' Allah ya ce babu wani abu da yake buya ga Allah subhanahu wa ta'ala a ƙasa yake ko a sama wa in ta jihar bilkauli fa innahu ya alamu sirra wa akfa Allah ce in ma za ka bayyana maganarka to ka bayyana ma ba za ka bayyana ba to ka sani fa innahu ya alamu sirra Allah ya san abin da yake ɓoye wa akfa ya san abin da ya fi ɓuya daga wanda yake ɓoyen ba saboda haka babu wata magana da mutum zai yi kuskus da ita ko wata rada da zai yi ko wani aiki da zai yi a boye wanda Allah ba zai san da shi ba sawa'un minkum man asarra alqawla wa man jahara bihi wa man huwa mustakhfin bil layli wa sarimin bin nahar lahu mu'aqibatun min bayni yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amri Allah Allah subhanahu wa ta'ala yace duk ɗaya ne a wajensa man asarra alqawla wanda ya sitirce maganarsa ya yi ta a ɓoye wa man jahara bihi da wanda ya fito ya yi ta a bayyane a fili duk ɗaya ne a gurin Allah wa man huwa mustaqbil bil da wanda yake koyewa da daddare cikin duhu idan zai yi ayyukansa na saban Allah ko na barna ya daidaici lokacin da kowa ya shiga gida ya kwanta ya rufe cikin duhu sannan ya yi laifinsa kamar huwa saribun fin da wanda ba yake fitowa karara yayi da rana a bayyane duk ubangiji subhanahu wata'ala yana sane da wannan don haka ilimin ubangiji subhanahu wata'ala ya kewaye komai yana daga wato yana daga cikin sifofinsa yana da cikakken ilimi to kuwa duk wanda yake da cikakken ilimi dole ya kasance mai cikakkiyar kudura zai zama yana da iko akan komai domin da zarar aka ce akwai wani abin da ba za ka iya yin shi ba to ma'ana ba ka san wannan abin ba ne da abin da aka ce ya fi ƙarfinka ko ba za ka iya yi ba to ba ka san shi ba ba ka da sani game da shi to shi kuwa Allah subhanahu wa ta'ala babu wani abin da yake buya da gare shi shi ya sa lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala ya mai da martani ga wanda suke cewa Allah ba zai iya tashi mutum ba bayan mutuwa sai yake cewa a ƙarshen ayo huwa bi kulli khalqin alim Allah ya san duka halittunsa saboda haka babu wani abin da yake buya ga Allah subhanahu wata'ala shi yasa yace fata'ala amma yushrikun Allah ya daukaka daga abin da suke shirka da shi ya daukaka daga abin da suke sifanta ubangiji subhanahu wata'ala suke hada shi da shi ko suke cewa yana da 'ya'ya ko yana da 'da ko yana da abokin tarayya sannan Allah subhanahu wata'ala ya ce qul rabbi imma turiyanni ma yu'adun rabbi fala taj'alni fil qawmi zalimin qul ka ce rabbi ya ubangiji na imma turiyanni ma yu'adun idan zaka nuna min abin da ake musu alkawari da shi na azaba rabbi ya ubangiji na fala taj'alni fil qawmi fil qawmi zalimin ya ubangiji na kada ka sanya ni cikin azzaliman mutane ayoyin da suka gabata duk suna sanar da mu cewa ubangiji subhanahu wata'ala ya kadaita da ya kadaita da sabuwarsa, ya kadaita da sifofinsa ya kadaita da ayyukansa babu batan da ya kai wani ya jingina wa Allah subhanahu wata'ala da ko ya jingina masa kishiya Allah subhanahu wata'ala yayi bayanin hujjoji gamsassu waɗanda suke tabbatar da kadaitakarsa a cikin sifofinsa da ayyukansa da bautarsa hujjoji masu gamsarwa waɗanda suke tabbatar da cewa Allah yana da iko akan komai daga ciki har da tayar da mutum bayan ya mutu saboda haka duka wani uzuri da wanda yake shirka da Allah zai bayar ubangiji ya yanke masa hanzari ya yanke masa uzuri to waɗannan da suke faɗar irin waɗannan maganganu ga annabi sallallahu alaihi wasallam ko suke kafircewa ayoyin Allah ba su da bambanci da waɗanda suka gabace su waɗanda suka yi wa Allah subhanahu wata'ala irin wannan rashin kunya kuma ubangiji subhanahu wata'ala ya gaggauto da azaba a kansu Allah ya halaka su saboda haka su ma tun da abinda suke yi irin da waɗancan ne ba su fi ƙarfin ubangiji subhanahu ta'ala ya musu azaba ba saboda haka abinda ya yi ma waɗancan ya zamo gargaɗi gare su akan cewa su ma abin da ya samu waɗancan zai iya samun su tunda ba su da bambanci da su to babu shakka wannan zai tsoratar da annabi sallallahu alaihi wa sallama zai ji tsoron kada wani abu na azaba ya saukar ya sauka akan mutanansa kuma watakila abin har ya hada da shi tunda yana cikin su sai Allah subhanahu wa Ta'ala ya lakkana masa cewa ya roƙi Allah subhanahu ta'ala ya tseratar da shi daga azabar Allah ko da za ta zo ko da Allah zai saukarwa da waɗannan mutanen azaba a kan abin da suke yi na kafirci to ga addu'ar da zai yi don Allah ya tserar da shi Allah ya ce da shi ƙul ka ce rabbi in ma turiyanni nema yi wa adun ya ubangiji idan za ka nuna min abin da ake musu alkawarinsa na azaba Tun da annabi sallallahu alaihi wasallama ba zai sani ba azaban nan da za ta same su akan abin da suke yi wa Allah na kafirci za ta same su ne lokacin yana raye a cikin su ko ko sai bayan ya koma ga Allah bai san menene zai faru ba to shine Allah subhanahu wataala ya ce to ya rika addu'a yana cewa rabbi imma turiyanni ma ya ubangiji na idan zaka nuna min abin da kake musu alkawarin na azaba rabbi fala ja'alni ma alqawmi adh-dhalimin ya ubangiji na kada ka sanya ni tare da wala taj'alni fil qawmi adh-dhalimin kada ka sanya ni cikin azzaliman mutane wato ya ubangiji ka tserar da ni yayin da azabarka za ta sauka gare su wannan yana nuna maka wato dan a nuna maka cewa azabar nan tana da muni kwarai da gaske ba kankanuwa ba ce mummunar azaba ce wanda har ta kai ma wanda bai cancanci ta shafe shi ba yana jin tsoron kar ta shafe shi babu shakka ko da azabar Allah za ta sauka a kansu ba za ta shafi annabin Allah sallallahu alaihi wasallama ba saboda sunnar Allah subhanahu wata'ala da ta gabata duka annabawa da manzanni da suka gabata waɗanda Allah ya halakar da al'ummominsu Allah ya tsirar da annabawansu babu wani annabi da aka halaka shi tare da mutanensa to ballantana kuma mafifici cikin an halittu gaba daya shugaban annabawa da manzanni duka kaga babu maganar azaba ta same shi to amma anan dan a nuna maka cewa wannan azabar ta kai matuƙa ga muni har ma wanda ba za ta shafe shi ba shi ba tsoron ta yake ji kaga ashe ba kankanwa ba ce azaba ce wacce take ba kankanwa ba kuma dan a bayar musu da martani bisa izgili da suke wa annabi sallallahu alaihi wasallama suna cewa suna gaggauto masa cewa ya kawo musu fa'atina mata ta'iduna kawo abin da kake mana alkawari اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بأذاب أليم suna masa izgili suna cewa in har abin da kake faɗa mana gaskiya ne to a yi mana ruwan duwatsu ko kuma azaba mai raɗaɗi ta same mu to ne Allah subhanahu wata'ala ya ce to kai ka yi addu'a in har Allah subhanahu wata'ala ya saukar musu da azabar kana cikin su Allah ya tsere da kai saboda azaba ce mummuna wasu daga cikin malamai suka ce an umarci annabi sallallahu alaihi wa sallama ya nemi tsari Allah ya ce da shi Kul ka ce rabbi imma turiyanni ma ma yu'adun rabbi fala taj'alni fil qawmi zalimin aka ce da shi ya nemi tsari domin ya nuna tawalu'unsa ya nuna cewa shi a gaban Allah subhanahu wataala bawa ne bai isa komai ba ya nuna wa mutane tawalu'unsa da kaskantar da kansa gaban ubangijinsa saboda haka ya yi addu'a in wannan azaba ta zo ya ubangiji kada ka sa ni cikinsu. kuma wannan ya ƙara nuna maka shi'ubin kafirci cewa kafirci wata fitina ce wata musiba ce babba wadda idan tana faruwa har ubangiji subhanahu wata'ala ya saukar da azaba akan masu yin ta masu yin wannan kafircin da shirka da Allah subhanahu wata'ala to tana iya tacci waɗanda ma ba su ba kamar yadda Allah subhanahu wata'ala ya ce sai fitnatan la tusibanna allazina zalamu minkum khassa ku guji fitinar da idan ta zo ba za ta shafi waɗanda suka yi laifi ba su kaɗai Karshe za ta hada da wasu ba to shi ne Allah subhanahu ta'ala ya yi masa talƙinin wannan addu'a ya ce ya faɗa don haka ba wai shi ma'aiki sallallahu alaihi wasallama shi yake addu'ar ba yake cewa Allah kakka halaka ni tare da su annabi sallallahu alaihi wasallama yana da kyakkyawan zato da yake wa ubangijinsa ya san cewa ubangijinsa ba zai tozarta shi ba ba zai kyale shi ba ko ba wani abu zai faru ubangiji zai tserar da shi to amma dan ya zama koyarwa ga al'umma cewa yayin da ake laifi a cikinsu to kada su yi tsammanin cewa idan Allah ya turo da wata azaba ko wata musibar za ta tsaya akan masu laifin kadai su roƙi Allah subhanahu wata'ala ya shiga tsakaninsu daga azabar da za ta iya sauka akan waɗanda suke laifi shi yasa ya zama wajibi akan kowa da kowa idan ya ga munkari to yi ƙoƙari ya ga cewa ya bada gudunmawar yadda za a kawar da wannan munkarin ta hanyar da Allah subhanahu wata'ala ya bashi dama marra minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa in lam yastati bi lisanihi wa in lam yastati bi wa zalika a al-iman wanda duk zai ga mummunan abu ana aikatawa mara kyau na saban Allah to ya canza shi da hannunsa idan wanda zai iya amfani da ikonsa ne da ƙarfinsa wajen ya canza abin idan ba zai iya ba ya yi wa'azi ya yi nasiha ya faɗakar idan ba zai iya ba to ya kyamaci abin ya ƙe shi kada a gan shi yana sakin fuska yana ainihin gaurayuwa da masu aikin kuma ya ce yana kin abin a ya ƙi abin a zuciyarsa ya kyamace shi a fahimci cewa baya san abin to wannan shine mafi raunin imani zai nuna akan wannan idan kowa kowa da kowa yayi abin da yake kansa to ko da Allah subhanahu wataala zai kawo wata azaba da ta shafi masu wannan laifin sai Allah subhanahu wataala ya tserar da waɗanda suka nuna wato kyamar su da wannan aiki Allah sai ya tserar da su to shi ne anan annabi sallallahu alaihi wa sallama Allah yake gaya masa haka sannan fadar Allah da yake cewa in ma turiyanni ma yu'adun kace idan har za ka nuna min da ake masa alkawari da shi wannan yana nuna masa cewa Allah subhanahu wata'ala in har zai saukar musu da azabar zai saukar musu da ita a gaban idansa annabi sallallahu alaihi wasallama zai ga sanda ake azabtar da su shi yasa yace yanni dan zaka nuna min in gani to ya ubangiji kada ka sanya ni tare da mutanen da suke azzalimai shi yasa ubangiji da ya tashi an sa masa ya ce wa inna ala an nuriyaka ma na'iduhum laqadirun mu abisa bisa lalle a bisa mu nuna maka abinda muke musu alkawari masu iko ne imamu ahmad da al-imamu tirmidhi sun fitar da hadisi daga abdullahi dan abbas radiyallahu ta'ala anhu yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ruwaito daga ubangijin azza wa jalla yana cewa ya muhammad إذا سليت فقل اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وإذا أردت بعبادك فدة فاقبضني إليك غير مفتون الله سبحانه وتعالى يتي وما إكي صلى الله عليه وسلم أشكين هديثي قرسي يتي يا محمد إذا سليت إذا كاي سلة فقلت كي أدعه فلقى تشيوى اللهم إني أسألك فعل الخيرات يا الله إنا روقنك أيك تأيك أنا الخير وترك المنكرات دبر مياغم أيك مونا لن أيك وحب المساكين دسنت لك وما سروني وإذا أردت بعبادك سوءا أو إذا أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون إذا كان في فتنة وتجرب غباينك to ya Allah ka karɓi raina ba tare da na shiga cikin wannan fitina ba wannan addu'a ce Allah subhanahu wata'ala yake koya wa ma'aiki sallallahu alaihi wasallama cewa idan har akwai wata fitina wata jarraba wata musiba da za ta saukar wa bayansa to ya ubangiji ka karɓi raina kakka nuna min lokacin da wannan fitina za ta sauka cikinsu har ya zanto ni ma fitinar ta shafe ni wani addu'a ce Allah subhanahu wata'ala ya koya wa annabinsa sallallahu alaihi wasallama dan ta zan addu'a a bari a bar koyi ga dukkan al'ummarsa ka rika roƙon Allah Allahumma inni as'aluka fi'lal khairati wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wa idza aradta bi ibadika fitnatan faqbid ilayka ghayra maftun ya Allah ina roƙonka aikata ayyukan alkhairi wato ka ba damar aikata ayyuka na alkhairi sannan wa tarkal munkarat da barin miyagun ayyuka marasa kyau wa hubbal da san wato masu rauni talakawa ka samun sansu a zuciyata sannan kuma idan ka nufi ka da wata fitina wata jarraba to ka karbe ni zuwa gari ka kada in zanto wanda wannan jarraba ta shafa to shine Allah subhanahu wataala ana yake cewa inna ala an nuriyaka ma na'iduhum laqadirun mu a bisa mu nuna maka abinda muke musu alkawarinsa na azaba masu iko ne ce muna da iko mu nuna maka abinda muke gaya wa mushrikan nan zai same su na azaba idan har ba su bi Allah ba suka bar shirka sai dai ubangiji subhanahu wata'ala ya dakatar da faruwar haka Allah ya yi wa annabinsa sallallahu alaihi wasallama alkawari cewa duka duk da fitsarar da suke nunawa da rashin kunya da suke wa Allah da miyagun maganganu da suke furtawa Allah subhanahu wata'ala ba zai saukar musu da azaba ga mambiya ba wacce za ta gama da su gaba ɗayansu duk da cewa suna cika baki suna cewa idan har da gaske ne a saukar musu da azaba ɗin shi ma kana Allah li yu'azzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'azzibahum wa hum yastaghfirun Allah ce ba zai yi musu azaba ba kana cikin su samuwarka a cikin rahama ce fa ba arsalnaka illa rahmatan lil'alami? alamin fa aiko ka ba sai dan ka zama rahama ga halittu don haka zaman a cikin rahama ce gare su don haka har su duk da ba yi imani da ni ba inda Allah za ci albarkar rahamarka za su ci albarkar samuwarka a cikinsu saboda haka ba za mu saukar musu da azaba ba a dalilin wannan sannan ba za mu saukar da azaba ba wacce za ta shafi kowa da kowa alhalin a cikinku akwai masu neman gafarar Allah akwai waɗanda suke cewa Allah ya gafarta musu zurbansu kullum suna yawan istighfari saboda haka ubangiji subhanahu wata'ala ba zai yi wa al'umman nan azaba ta bai ɗaya ba saboda wannan dalili wanda yana nuna maka muhimmancin riko da tafarkin annabi sallallahu alaihi wa sallama da riko da sunnarsa da aiki da karantarwarsa wata garkuwa ce daga Allah subhanahu wa ta'ala daga samuwar ko faruwar ko aukuwar azabarsa sannan yawan istighfari waɗannan abubuwa guda biyu suna zama shabaki tsakanin bawa da fadawa cikin fushin Allah ko kuma fadawar aukawar azabar Allah a kansa riƙe tafarkin annabi sallallahu alaihi wasallama annabi ko baya cikinmu da gangan jikinsa da zatinsa annabi sallallahu alaihi wasallam yana tare da mu da karantarwarsa yana tare da mu da abin da ya bar mana na ilimi da tarbiyya da ya bar wa al'ummarsa annabi sallallahu alaihi wasallam bai tafi ba ya bar al'ummarsa a cikin duhu kuma al'ummarsa ba za ta ci gaba ba za ta taba zama a cikin duhu ba koyarwar annabi tana nan har Allah subhanahu wata'ala ya dade kasa wanda ya so ya so wanda yake yaki sha'a man sha'a wa aba man aba koyarwa annabi tana nan ba za ka ba ce taraktukum ala mahajjatin bayda lailaha kana hariha la yasifu anha illa halik la barku akan tafarki wanda yake fari kal mai haske babu wanda yake karkace masa sai halakacce saboda haka Allah subhanahu wataala yayi wa karantarwa annabi wannan gata babu wani annabi da ya samu wannan gata da annabi sallallahu alaihi wasallam ya samu duka annabawa bayan tafiyarsu da wani ɗan lokaci addininsu ya gurɓace wannan ta sa da annabi ya tafi wani annabin yake mai gurbinsa domin ya zo ya yi gyara saboda karantar wasa ba za ta ɗore ba saboda shi annabi ne na iya mutanensa wa kanan nabi yi ba su ila ƙaumihi khasatan fa bu'istu ila nasi amma wa ma arsalnaka illa kafatan linnas bashiran wa nazira shi annabi sallallahu alaihi wasallama na du mutane ne gaba daya do mutane ne tun daga lokacin da Allah subhanahu wata'ala ya bashi sa har Allah ya nade kasa shi kadai shine manzon ba wani manzon sai shi ce li unzirakum bihi wa man balag Allah ya saukar mun da alqur'ani dan gargade ku ku sahabbaina ku larabawa da kuke muke tare da ku in gargade ku wa man balaga da duk wanda wannan sakon ya je masa saboda haka sakon annabi sallallahu alaihi wasallam bai takaita ga mutanansa da suka rayu tare da shi shi kadai ba saƙo ne wanda zai ci gaba da wanzuwa da ɗorewa har zuwa tashin alkiyama saboda haka Allah subhanahu wata'ala ya alkawarin kare shi da bashi kariya ya bashi martabar da bai taɓa ba wani annabi a bayansa ba wannan martabar ita ce wasu suke so su lalata ta a yanzu suke kokarin su ce koyarwar ma'aiki sallallahu alaihi wasallama gaba ɗaya ta lalace saboda haka a saurari tasu su su a yanzu za su koyar da ku alkur'ani amma yadda annabi ya koya wa sahabbai da al'umma alkur'ani wannan ya bace duk ƙarya aka yi yanzu za su gaya maka gaskiyar tir da wannan da wannan akida tir da wannan mummunar akida akidar da bata san darajar manzo sallallahu alaihi wasallam bata san darajar girman sakon da Allah ya bashi ba sakon annabi ya fi karfin haka ya fi karfin Allah subhanahu wataala ya tozarta masa sakon sa ya tozarta masa aikin sa wanda Allah ya dora masa yayi ya karantar da mutane alƙur'ani ya karantar da su hikima ita ce sunnarsa ya ba su tarbiya sannan Allahu alal laqad na Allahu alal fihim rasulan min anfusihim yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhum alkitaba wal hikma wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin Allah subhanahu wa ta'ala ya ce baiwa ce wa mu'minai duk wani mu'mini yana cin albarkar wannan baiwar da Allah ya yi wa annabi sallallahu alaihi ta ta annabi sallallahu alaihi wasallam baiwa ce yi wa mu'minai laqad manna Allahu 'ala al-mu'minina saboda duk wani mu'mini yana karkashin wannan baiwa da Allah ya yi da ya masa da aiko annabi sallallahu alaihi wasallama ya aiko shi da mai dan ya karantar da littafi ya karantar da hikima littafi shine alqur'ani hikima kuma mecece ce sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam in ka ce ba ita bace to kawo mana bai ce to alqur'anin dai gashi an faɗa yuallimuhumul kitaba wal hikma yaso ya sanar da su alqur'ani kuma wal hikma ita da ita kanta hikimar ita ma koyar da su zai yi sai sa ce yuallimu ita ma zai karantar da su a gurin su za su karance ta Allah ce wa in kano min qablu lafi dhalalin mubin kafin Allah ya wani zakehim kuma ya tsarkake su tsarkakewa shi ne tarbiya ya yi musu tarbiya don haka koyarwar da Allah subhanahu wa ta'ala ya sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi wa al'umma al'ummata koyarwa ce wacce ubangiji zai tsare ta har zuwa tashin alkiyama don hujjar Allah ta ci gaba da tsayuwa a kan bayansa kada wani ya zo ya ce shi abinda Allah ya aiko annabi sallallahu alaihi wasallama ya gurɓace, ya lalace shi yanzu qur'ani ne kowa da yadda yake fassara wanda in yayi nan da kai wanda yayi nan da kai wanda yayi gabas wanda yayi yamma wanda yayi sama da kai wanda yayi ƙasa da kai da haka ni Allah ban san waye gaskiya ba ce a to babu babu sunnar annabi ba za ta raba muku gaddama ba sunnar annabi ba za ta raba gaddama ba to kaga sunnar annabi za ta za ta taka wa dukkan wani wani dan abin dan dagaji da zai zo dauki alqur'ani yana masa hawan kawara yana fassara shi yana faɗar abin da ya ga dama ce fassara alqur'ani kenan to ubangiji subhanahu wataala ya alkawarin ba zai halaka wannan al'umma ba matukar akwai waɗannan abubuwa bi tare da ita annabi yana tare da su yana tare da su da sa ko yana tare da su da da koyarwarsa sannan kuma matukar suna istighfari suna neman gafara don haka shi kansa fazzo sallallahu alaihi wa sallama baya san baya daga cikin waɗanda suka yi wa al'umma suka yi wa al'ummomin su mummunar azaba wa mummunar addu'a ta Allah ya saukar musu da azaba annabi sallallahu alaihi wasallama lokacin da ya tafi ta'if ya je mutanen ɗa'i ba su karɓe shi ba suka gaya masa miyagun maganganu suka yi masa wato mummunar ansa ya dawo Allah subhanahu ta'ala ya aiko mala'ika Jibrilu cewa ya gaya wa Annabi sallallahu alaihi wa sallama ga mala'ikan duwatsu nan tare da shi ya tambaye shi idan yana so Allah subhanahu ta'ala ya aiko shi ai tambaye shi in yana so gaba daya mutanen Makka a hada duwar watsin da suke kewaye da su a musu rududdugu a dandake su Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce bal a'a أرجو أن يخرج, أن يخرج الله من أسلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئا يتي آآ آآ آآ فاتانا أبنجي سبحانه وتعالى يفتر دقا تكين تطن ودنا كافرا يفتر دقا تطن سوء دقا ذات لك أبوتا ألا شيكا إبا تارسنا هات أشير قوابا كما هكا ألا يي ‘ya'yansu su suka dawo suka karɓi addinin musulunci suka yi jihadi wajen yada addinin musulunci duniya’ Ɗan umayyata bin khalaf safwan dan abu jahal ikrima dan alwalid ibn al-mughira khalid ibn al-walid dan ah, abin nan ah, ah, amr abin wa'il ibn as as-sami dan sa da ɗansa abdullahi waɗanda duka sahabban annabi ne kuma waɗanda suka yi wa addinin Allah aiki duka iyayensu manya-manya ne manya-manya ne daga cikin manyan ƙurashawa waɗanda suka yi ta rigima da annabi sallallahu alaihi wa sallama amma da ƙarshe Allah subhanahu ta'ala cikin daga tsotsan su ya fitar da waɗanda suka bauta wa Allah shi kadai ba tare da sun hada shi da kowa ba saboda haka ubangiji subhanahu ta'ala ya jinkirta azabtar da wannan al'umma saboda hikima don haka kada abin da suke faɗa maka na ƙaryata ka ya bakanta maka rai sannan Allah ya ce idfa billati hiya ahsanu sayyi'a kamar da kamar da kikkiawan sakamako ko sakamako mafi kyau ah, kamar da sakamako mafi kyau ga mummuna nahnu a'lamu bima yasifun mu ne muka fi sanin abin da suke sifantawa Allah subhanahu wata'ala ya ci gaba da lallashin annabinsa sallallahu alaihi wasallam ya nuna masa waɗannan mutane za su ci gaba da gaya masa maganganu waɗanda za su rika tayar masa da hankali ko dai maganganu na shirka da zagin Allah da yi wa Allah rashin kunya ko kuma su rika faɗar maganganu a kansa shi kansa ma'aiki sallallahu alaihi sallama suna gaya masa maganganu su ce da shi boka su ce da shi mawaƙi su ce da shi matsafi su ce da shi ɗan duba ba magana da ba su gaya masa ba to waɗannan magana Allah subhanahu wata'ala ya san cewa za su bakanta masa saboda shi mutum ne yana da ahasis yana jin irin abin da dan adam yake ji wala qad na'lamu innahu la yahzunuka ya yaqulun ce muna sane da cewa abin da suke faɗaɗin yana damunka yana damunka to amma ga abin da za ka yi wajen mu'amala da su ko da za su ci gaba da gaya maka maganganu marasa kyau wataƙila ma su yi ƙoƙarin halakar da kai ko su cutar da kai to kai ga irin mu'amala da za ka yi musu idfa billati hiya ahsanu sayya'a ka ture mummuna da sakamako mafi kyau yayin da za a yi maka mummunan abu kai ka mayar da sakamako mafi kyau akan wannan mummunar ta kanta wannan maganar da wannan umarnin da Allah subhanahu wata'ala ya bashi alama ce da take nuna cewa shi zai yi nasara shi ne zai yi nasara shi da mutanensa don haka ku ci gaba da haƙuri ku ci gaba da danna zuciyarku kuna haƙuri kuna jurewa duk abin da kuke gani ƙarshe ku za ku yi nasara don haka duk wani wanda zai zo ya muna na muku mu'amala ko ku kyautata masa mu'amala to haka ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya kasance babi ba rahmatin min Allah linta walau kunta fazzan ghalizal qalbi lam faddu min hawlik Allah ce saboda rahamar da Allah ya yi ka da ita sa kake tausasa musu da ka kasance mai kausar zuciya mai kaushin hali da sun watse sun barka saboda haka ubangiji subhanahu wata'ala kamar yana koyar da shi bayan ya gaya masa cewa yana da ikon ya saukar masa da azaba amma ba zai yi ba saboda wata hikima to kamar a ce tambaya suka yi ce ya Allah to me zan yi ga shirye mutanen nan ba su saurara min ba kullun cikin bakakin maganganu suke yi kullun cikin muyagun abu ɗabi'u suke nunawa wasu ma suna ta yi kunkurin da cutar da ni ya Allah me zan Allah ce da shi idfa billati hiya ahsanu sayya ka ture mummunan abin da za su yi maka da sakayya mafi kyau to za ka ga natija sakamako wanda ya fi kyau fiye da abin da da za ka yi ramuwa za ka yi wala ta stawi alhassanatu wala sayya'a ce irfa billati hiya ahsan fa idan ladhi bainaka wa bainahu adawatun ka annahu waliyyun hamim ce wala ta stawi alhassanatu wala sayya'a Allah ce kyakkyawan abu da mummuna ba za su taba zama daidai ba ba su taba zama ɗaya ba idfa billati hiya ahsan ka ije da aikin da ɗabi'ar da tafi da take mafi kyau fa'idan ladi bainaka wa bainahu adawatun sai kaga wanda ba kwa ga miciji tsakaninku da shi ka annahu waliyun hamim ya zama aboki na ƙud ya zama kamar aboki na ƙud da ƙud a nan ubangiji subhanahu wataala ka annahu waliyun hamim kamar aboki na ƙud da ƙud wanda kuka taso tun kuna yara tun kuna ƙanana ko ka shaƙu da juna duk abin da ya taɓa ɗaya ɗayan zai ji cewa shi abin ya shafa kowa yana farin ciki da ɗan uwansa in abin baƙin ciki ya samu a haɗu a tare in wani abu na taimakawa ne kowa yana taimakawa ɗan uwansa to haka za ku zama da wanda ba ku ga miciji da shi yayin da za ka riƙe wannan ɗabi'a ta idfa billati ahsan ka bayar da mummunan abu da mafi kyau wannan ita ce tarbiyar da annabi sallallahu da Allah subhanahu wataala ya baiwa annabinsa shi kuma ya gadarwa da sahabbansa su kuma suka gadarwa da almajiransu su ma suka gadarwa da almajiransu harka duka wani mutumin kirki ya gaji wannan ɗabi'a ta idan an yi masa ba daidai ba shi in ya tashi ya kyautata wa wanda ya mashi ba daidai ba fiye da ba yadda yake tsammani billati hiya ahsan duk da cewa wannan ba kowa da kowa yake samu ba wa ma yulqaha illa allazina sabaru wa ma yulqaha illa zu hazzin azim ba kowa ake bashi wannan baiwar ba inji Allah sai waɗanda suka yi haƙuri sai masu haƙurin gaske ba kowa yake samu wannan baiwar ba sai waɗanda suke da babban rabo masu haƙurin gaske su ne za su yi haƙurin an musu ba daidai ba ba za su rama ba ba su rama ba za su jira Allah subhanahu wata'ala ya biya su daga taskarsa babu shakka wanda Allah zai biya shi daga taskarsa kuwa ba ta yadda za a yi yayi zaton cewa shi zai iya wani abu ya samu kamar wannan babu duk abin da za ka samar wa kanka bai kai wanda Allah ce ni kai hakuri zan baka ba zan baka wa jaza'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha ومن عفى فمن عفى وأفلها فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين mummunan sakamako mummuna ne irinsa wato kana da dama idan an maka karama gwargwadon yadda aka yi maka ba hana ka ba fa ina aqabtu in aqabtum fa aqibu bi mithli ma uqibtum bihi aka yi muku ba daidai ba yadda aka yi muku daidai yadda aka yi muku ba daidai ba rama daidai wa daidai فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم فأما كما إن ذاك يحقلي ويأفوا ولئن صبرتم لهو خير للصابرين wannan shi ya fi alkhairi haka Allah yake koya wa bayansa a wajen magana ce an zazzage ka kai ka mayar da abin da yake mai daɗi wani ya yi ta ƙoƙarin yadda zai yi maka eh, haƙa maka ramin mugunta ta yi ƙoƙarin ka buɗa masa da samu masa wasu hanyoyin alheri kai kuma a kulle ibadi ya kolo lati hiya ahsan inda shaitana yin zago bai da inda shaitana kana lil insani aduwa mubina Allah ce ka gaya wa bayina sun tashi magana su faɗi magana mafi kyau wato su tattauna abin da za su su tauna magana kafin su yi ta musamman in za su faɗe ta akan wasu su tauna idan suka gano magana mai kyau sannan suka gano magana mafi kyau to su bar mai kyau su ɗau mafi kyau wa kulle ibadi ya kulu latihi ya ahsan maganar da take mafi kyau inda shaitana yanzu bai lallai shaidan yana ƙoƙarin haɗa faɗa da ziga da ɓata tsakaninku shaidan yana ƙoƙarin ɓata tsakaninku saboda haka yi ƙoƙari ku kuma ku datse masa hanya kan ku bar masa hanya a buɗe shi yasa hatta wanda zaka ka ja da shi akan abin da ya shafi addini kowace irin aƙida yake bi Allah ce wa billati ahsan ka yi jayayya da su da hanya mafi kyau wala tujadilu ahlal kitabi illa billati hi ahsan kada ku yi jayayya da ahlul kitabi sai da hanyar da take mafi kyau ko da su za su yi muku ba daidai ba Wanda ita ce ɗabi'ar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam imam bukhari ya fitar da hadisi <clears throat> daga abdullahi ibn amr ibn al radiyallahu ta'ala anhuma yana sifanta sifar annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda ta zo a cikin at-taura daga cikin sifofinsa wala yanfa'u sayyi'ata bis-sayyi'a walakin ya'fu wa yaghfir wala yanfa'u sayyi'ata bis-sayyi'a baya tunkude mummuna da mummuna baya tunkude mummuna da mummuna walakin ya'fu sai dai afwa yake yi wa yaghfiru ya yafi a ruwayar aisha a cikin jami'ar tirmidhi take cewa wala yajzi bis sayyi'ati sayyi'a walakin ya'fu wa yasfah annabi baya saka baya baya saka baya wato sakawa mutum mummuna da mummuna sai dai mu saka mummuna da kyakkyawa yana yin afuwa ne yana yin rangwame shi yasa lokacin da a cutarwar kafirai mashirkai ta kai gaya wasu daga cikin sahabbai suka rika cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasulullahi an ce su mana ka roƙi Allah ya la'ance su annabi sallallahu alaihi wasallam ce inni lam ub'ath la'anan walakinni bu'ithtu rahma ba a aiko ni dan in zanto mai la'anta ba an aiko ni ne dan in zamo rahama idan zai la'ance su sai fushin Allah ya sauka a kansu to shi ba haka Allah ya ce da shi ba Allah cewa yi wa illa rahmatan lil saboda haka ba zai la'ance su ba shi yasa a ruwayar Imam Ahmad a cikin musnad din sa Aisha take cewa ba la'ana rasulullahi sallallahu alaihi wa musulman bin bil la'natin babu wani musulmi da annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi masa wata la'ana da za a yi rika ambatanta babu shi annabi ya la'anci wani musulmi haka kawai walan taqama li nafsihi shay'an yu'ta ilai ba sadda aka yi masa wani abu yayi ramuwar gayya babu sadda aka yi wa wani annabi sallallahu alaihi wasallama wani laifi yace bari yayi ramuwar gayya babu shi illa an tuntahaka hurumatullah sai dai yayin da aka keta dokokin Allah to a nan ne za a ga fushin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam akan kowa ne ne kuma ko dan cikinsa ne ko mun kusancinsa da mutum idan aka ce wani abu da ya shafi dokar Allah to baya sako-sako baya sako-sako akan nan inda an taba dokar hurumatullah shi yasa yake cewa wallahi law anna fatimata binta muhammadin sarqat لقطعت يدها والله نارا إلى الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها دا فاطمة إر محمد dan kada a faɗi ta faɗima da ban yake nufi sai da ya nasabta ta zuwa ga kansa da sunansa ƙarara faɗima ‘yar muhammadu da ita ce za ta yi sata wallahi sai na yanke hannunta saboda haka a batun addinin allah baya sako-sako amma dan shi ka yi masa a zage shi a bace shi a gaya masa bakar magana ci mutuncinsa a cinye masa dukiyarsa a lalata masa kayansa wannan duk ba za a ga fushinsa a nan ba shi yasa ana suke cewa wallahi tun da nake da annabi sallallahu alaihi wasallama ban taba yin wani abu ya ce me yasa kai kaza ba ban taba barin wani abu ya ce dan me baka yi ba shekara goma da yana yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam hidima bai taba taba wani abu yanzu annabi sallallahu alaihi wasallam zai fada ya ce me yasa ka taba mun kaza ba ko me yasa na ce ka yi kaza ba ka yi ba a rayuwarsa bai taba wannan ba to haka duk wanda suka zauna da shi haka suke ba da shaidarsa kaga na Aisha ce radiyallahu ta'ala anha take ba da wancan shaidar bata taba jin sa ya buɗi baki yana la'antar wani musulmi mutum wanda bai la'anci kafirai ba ma wanda aka ce ya rasulullahi ila anil mushrikin ka la'anci mushrikai mana yace ai ni lam ubas la'anan bu bu'istu rahma wanda bai la'anci mushriki ba ya zai la'anci musulmi ba zai yi ba saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallama ya sifantu da wannan sifa da Allah subhanahu ta'ala ya gaya masa ya ce ya sifantu da ita saboda daraja mataki na haƙuri da juriya akan cutarwa da afuwa ga wanda ya zalunce ka shine afdalul akhlaqi fi dunya wal akhirah babu dabi'ar da ta kai wannan babu kyakkyawar dabi'ar da ta kai a cuce ka kai hakuri a zalunce ka kai afwa babu dabi'ar da ta kai wannan da ita ne mutum zai kai mataki a gurin Allah da ba zai kai shi ba da yawan sallah ko yawan azumi yawan sallah ko yawan azumi ba zai kai shi ga wannan mataki ba والكاذبين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والكاذبين الغيظ ما هشي ما والعافين عن الناس sannan kuma masu afuwa ga mutane idan an musu ba daidai ba su haɗe fushinsu ba za a gama fushinsu a fuskan ba sannan ma kuma su yi afuwa sun yafi sannan su bi ma wanda ya musu din da ihsani ya ce wallahu yuhibbul muhsinin Allah yana san masu ihsani ihsani ko shine kololuwar martaba daga islam sai iman sai ihsan ihsan shine kololuwar martaba to duk wanda zai haɗe zai zama mai haɗa fushinsa mai afuwa mai kyautatawa to zai kai wannan mataki da yawan sallah da zakka da azumi ba zai kai shi ba kuma Allah zai zamto tare da shi a koyaushe da taimakonsa inna Allah ma'al ladina taqaw wal ladina hum muhsinun Allah zai zama tare da waɗanda suke masu ihsani a koyaushe shi yasa ubangiji subhanahu wata'ala yace fa ajruhu 'ala Allah Allah ya dunkule ladan ya boye shi bai ma bayyana shi ba dan yafi karfin ya bayyana ba za a iya lissafin sa ba inna ma yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighairi hisab ba zai lissafu ba shi yasa ce fa ajruhu ala Allah Allah ya dora wa kansa ya wajanta wa kansa zai biya shi akan wannan hakuri da juriya da yi Allah subhanahu wata'ala ce in tubdu khairan aw tukhfuhu aw ta'fu an su'in fa inna Allah kana afuwan qadira idan har za ku yi wato bayyana alkhairi ko ku boye shi ko abu ku ba daidai ba ku yi afuwa Allah ce fa inna Allah na afuwan qadira Allah mai afuwa ne mai kuma cikakken iko ne shi ne wala in sabartum lahu khairul lisabirin idan za ku yi hakuri wannan shi yafi shi yafi alkhairi ga masu hakuri annabi sallallahu alaihi wasallama ya kai gaya matuka ya kai gaya matuƙa wajen sifantuwa da wannan sifa sifa ta haƙuri, sifa ta afuwa al'afuwa al'afu inda al-maqdira lokacin da zai iya ɗaukan fansa zai iya ramawa sai ya yi afuwa san akwai afuwar da mutum yake yi saboda an fi ƙarfinsa saboda ba yadda ya iya sai ce to shi nan na yi afuwa allah ya bani lada amma fa saboda ba yadda zai yi ne ya duba ya leƙa ya kaɗa ya raya ya ga in ya ce zai shiga rigimar nan zai kwana ciki to shi ke nan tun da ya ce in an yi afuwa ana samun lada ya je na masa afuwa ba wani wanda afuwan ba al'afu inda al-maqdira yayin da kake ikon kake da damar da zaka karama ka daufansa shi yasa Allah ce inna Allah kana afuwan kadira mai afuwa ne mai iko ne zai iya zai iya maka duk abin da ya ga dama amma kuma yace ya yafe maka daga cikin mawaqif na Annabi sallallahu alaihi wasallam wanda suke nuna tarbiyyantuwarsa da wannan tarbiyya da Allah subhanahu wata'ala ya masa da cewa idfa billati hiya ahsanu sayyi'a akwai hadisin da Imam al-Bukhari ya ruwaito daga Usama ibn Zayd mu'amalar da Annabi sallallahu alaihi wasallama ya rika yi wa ra'sul munafiqin Abdullah ibn Ubay ibn Salul wanda shine shugaban munafikai na Madina gaba daya kaga da maka ce shugaban munafikan duniya duka duk wanda zai yi munafici tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ai kaga ba wanda zai kama kafarsa shi da annabi yayi wa munafici ba wani ba dan an baka ko an mun ko an wannan ai ba yi bai ba ga babban su can annabi yayi wa munafici wata rana ma'aiki sallallahu alaihi wasallama kamar da Usama bin Zaid radiyallahu anhu ba shi da mahaifinsa yake ba da labari yace wata rana annabi sallallahu alaihi wasallama ya hawo wani jaki yana ɗauke ya goyo usama ibnu zaid ibnu Harisa. yana daga cikin waɗanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake so ƙwarai da gaske yan lelan annabi sallallahu alaihi wasallam akwai zaid ibn harisa da ɗansa kuma bayan zaid din an kashe shi ɗansa usama da zanto ya gaji wannan kaunar da annabi sallallahu alaihi wasallam yake wa mahaifinsa wata rana an gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam sa'ad ibn ubada ne shugaban khazraj kabilar khazraj shine shugabansu a madina sai ya zanto baya da lafiya sa'ad ibn yana da cikin waɗanda suka musulunta a farko farko suna da cikin waɗanda suka yi bai'atul aqaba tare da annabi sallallahu alaihi wasallam to baya da lafiya sai annabi ya dawo wani jakin sa ya hau sai ya dora usama a baya za su je su dubo sa'ad ibn ubada wannan kafin ayyakin badar to yana tafiya kawai sai ya wuce wata majalisa ta abdullahi ibn ubay ibn salul abdullahi ibn ubay ibn salul ibn salul din sifar shi abdullahi din ne ba ubay din ba ibn salul salul din ba matacce to sai annabi ya wuce ta wani majalisa. sa majalisa sa mutane ne daban-daban kala-kala ga cakudi akwai musulmi akwai mushrikai akwai yahudawa duk ana zaune a guri ɗaya kun san a madina akwai yahudawa lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam lafiya akwai akwai yahudawa a madina da suke zaune tare da annabi sallallahu alaihi wasallama to wannan majalisa ta kunshi waɗannan yahudawa da musulmi kuma da kuma mashirkai ana zaune sai annabi ya zo wucewa akan wannan jaki kawai sai abdullahi da ubay ibn salul sai ya dauki gefen bayafinsa sai ya rufe hancinsa abin da yake nufi cewa ga annabi ya zo jakinsa yana wari sauraka sai ya rufe hancinsa sai annabi sallallahu alaihi wasallam da ya zo sai yake cewa sai ke cewa annabi sallallahu alaihi wasallama la tughabbiru alaina ku daina tayar mana da kura yana nufin annabi ya daina tayar masa da kura da wannan jakin da yake kai annabi sallallahu alaihi wasallam bai damu da shi ba sai musu sallama da ya musu sallama sai tsaya yana musu wa'azi yana kiran su zuwa ga ga musulunci ya karanta musu alqur'ani sai abdullahi ibn ubay ibn salul sai cewa yayi kaga maganar da kake faɗa tana da kyau amma in gaskiya kake fada ka daina zuwa nan majalisa kana damu mu ka zauna a can gidanka wanda yake so je can ya same ka karanta masa amma mu ka daina zuwa nan kana damu mu sai abdullahi ibn rawaha duk kabilar dai shi ma khazaraji ne amma shi ma yana da cikin wanda suka musulunta yana yana majalisar zaune sai ce ya rasulullahi ya ikin Allah ka zo nan majalisar kai ci gaba da yi mana wa'azi shi ke sai rigima ta kauri tsakanin musulmi da mashirkai da yahudawa aka shiga zage-zage da bakakin maganganu sai ake neman a rukume da fada da yaki shi ko annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya shiga lallashin su yana ta kwantar musu da hankali har ne kowa ya dawo ya nutsu sannan annabi ya hau Basa, sai ya wuce gidan sa'ad ibn ubada yaje ya same shi ya ce ya sa'ad ka ji abinda abu hubab yake faɗa muku abu hubab alkunya ce ta shi abdullahi ibn ubay ibn salul shi kaji magana da yake gaya mun kaji kaji annabi ya gaya masa abin da ya faɗa a kansa sai sa'ad ibn ubad ya ce ya rasulullahi yi masa afuwa ka yafe masa na rantsi da Allah abin da ya faru abin nan da ka zo da shi na gaskiya shine musulunci kuma kai wo hijira ka zo ka same mu nan a Madina ka zo ka same mu daidai lokacin da ake kokarin za a dora masa kambi na sarauta za a nada masa kambi na sarauta a madina ya zama shine sarkin su gaba daya annabi sallallahu alaihi wasallam na zuwa madina da gaskiyar da yazo da ita ta musulunci sai ta rusa komai tun daga lokacin ibnu ubay ibnu eh, salul ya sa abu ya kullace annabi a zuciyarsa zuwansa ya rusa masa wani matsayi da yake su faɗi kokarin samu wannan neman shugabanci da neman ya samu mukami shi ya jefa shi cikin masifar munafici wanda zai nuna maka cewa san shugabanci ta kowane hali sai ka zama shugaba sai ka zama babba sai an baka mukami sai an baka matsayi ba karamar musifa ba ce ita ce ta halakar da abdullahi da ubari bin salul kakka dada kakka rage lokacin da annabi yake musu wa'azi cewa abinda annabi yake faɗa ba abin da ya kai shi kyau amma saboda damuwar da yake da ita a zuciya abin ya tsaya masa a wuya a ce gashi har an gama sa rana an yi sanarwa rana kaza za a zo a yi masa rawani a zama sarki gaba ɗaya na duk garin madina annabi na zuwa komai sai ya canza wannan abin ya tsaya masa a rai saboda ya riga ya sa san shugabanci a ransa to shi ne ya ce ka yi masa afuwa ka yafe masa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce yafe masa daga baya shi da kansa bayan an yaki badar ya ga da yawa daga cikin manya-manyan ƙuraishawa manya-manyan kafiran maka duk sun mutu a yakin badar ya ce kai abin nan fa ya riga ya bunƙasa ku zo mu musulunta mai wa annabi sallallahu alaihi wasallam baya shi ne ya ja mutanensa suka musulunta suka mu mubaya'a amma wannan abin yana tsaye a zuciyarsa bai tafi ba saboda haka ya ci gaba da yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam makarkashiya da cutarwa iri iri wanda daga karshe za ku ji irin ta goma shi da annabi sallallahu alaihi wasallam shi kuma ya bi shi da shi har bayan mutuwarsa insha Allah zai kasance a karatunmu na gaba saboda lokaci yayi abinda muka faɗa na daidai Allah subhanahu wataala ya ba mu lada wanda muka yi na kuskure Allah ya fi mana sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh